radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kashe tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa nan tafiye kamar yadda muka saba. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin aƙida. daga ƙarshe sai mu cike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin kokun sanar bakin abdullahi saluhu katsina kokun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi tar ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha biyu ga tara biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare ku kusan cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato tar ga watan Oktoban shekara ta 1962 kasar Uganda ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan Ingila 'yan mulkin mallaka. Kafin haka dai turawa sun mame kasar Uganda ne a shekara ta 1890 bayan mamayar ne mutanen kasar suka fara gwagwarmaya da turawa don samun yancin kai wanda ya tabbata rana irin ta yau a shekara ta 1962 kasar uganda tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 235,880 sannan tana cikin kasashen gabashin nahiyar afirka har ila yau tana makwabtaka da kasashen sudan kenya tanzania rwanda da kuma demokuraɗiyyar congo masu saurare kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan oktoban shekara ta 1981 hukumar leken asiri ta isra'ila mossad a takaice ta aikata wani kisan killa a kasar italiya inda ta kashe majid abu sharar wani babban kusa a cikin kungiyar kwatar 'yancin kan falasdinawa ta plo kisan ya auku ne a cikin birnin roma na kasar italiya yin amfani da hanyoyi na kisan gilla akan falasdinawa masu fafutuka yana daya daga cikin hanyoyi da isra'ila ta fi baiwa muhimmanci a kokarinta na murkushe al'ummar palestino tun bayan da ta mame musu ƙasa a shekara ta 1948 da karshe masu ware kun san cewa yau ce ranar tara ga watan oktoba wanda kuma rana ce da aka ware ta hukumar aikewa da sakonni ta duniya wato post office day ko kuma world post day aikin aikawa da sakonni dai yana daga cikin ayyuka da suka fi dadewa a duniya amma a ranar 9 ga watan oktoban shekara ta 1879 kasashe 22 na duniya suka amince suka kafa hukumar aikewa da wasiku a tsakaninsu sarkin kasar jamus na lokacin ne ya bayar da wannan shawara sai kuma taron tokyo na kasar japan a shekara ta 1969 aka sanya ranar 9 ga watan oktoba na kowace shekara ta zama ranar post office ta duniya sannan kuma aka kafa hukuma ta post office ko kuma hukumar gidan waya ta duniya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

ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. An fara taron haɗin kan al'ummar musulmi karo na 36 a nan birnin Tehran. A ƙasar Faransa kuma masu zanga-zanga sun buƙaci ƙasar ta fice daga ƙungiyar tsaro ta NATO. sai kuma najeriya inda za a ji cewa za a kammala aikin ba da fasfot na kwamfuta kadai a watan disamba mai zuwa yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau lahadi ce aka buɗe taron haɗin kan al'ummar musulmi karo na 36 a nan birnin tehran inda ake saran taron zai tattauna batutuwa da dama daga ciki hadda hanyoyin samun haɗin kai tsakanin musulmi da kuma toshe duk wata hanyar rarraba a tsakanin su kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto hamid shahriyari shugaban hukumar kusato da masabobin al'ummar musulmi a nan birnin tehran yana faɗin haka a jawabin bude taron haɗin kan al'ummar musulmi karo na 36 da ya yi yana cewa manya-manyan ƙasashen duniya suna baƙin ciki da fushi saboda wa'annan taruka na haɗin kan da ake gudanarwa a nan ƙasar iran shahriyari ya kara da cewa manya-manyan kasashen duniya wa'anda a baya su ne suka rarraba kasashen musulmi a tsakaninsu ba sa son ganin al'ummar musulmi sun sake haɗa kai don haɗin kan al'ummar musulmi zai sake maida musu matsayinsu na jagoranci al'ummar duniya da kuma masu kawo ci gaba a cikinta taron da aka fara a yau tara ga watan satumba da zai ci gaba har zuwa ranar sha hudu ga watan inda ake sa ran manya-manyan malamai masabobin musulunci za su gabatar da jawabai masu muhimmanci kan haɗin kan al'ummar musulmi a taron a daidai lokacin da matsalolin makamashi suke ƙara zurfi a ƙasashen turai dubban masu zanga-zanga a birnin paris babban birnin ƙasar faransa sun buƙaci ƙasar ta fice daga ƙungiyar tsaro ta nato tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto masu zanga-zangan suna kukan tsadar rayuwa da kuma kira ga shugaba emmanuel macron ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar. don gwamnatinsa ta gaza tun bayan fara yaƙi a ƙasar ukraine a cikin watan fabrairun da ya gabata ƙasashen turai ƙarƙashin jagorancin amurka suka ɗora a ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki masu tsanani wanda ya sa ita kuma ta mai da martani da katse iskar gas zuwa wa'annan kasashe har ila yau kasashen sun taimaka wa kasar ukraine da makamai na biliyoyin dala amurka sannan miliyoyin 'yan ƙasar ukraine suka zama 'yan gudun hijira a kasashen na turai karancin makamashi dai ya haddasa rufewar kamfanoni da dama saboda tsadar farashin makamashi da kuma karancinsa a kasashen na turai a najeriya kuma ministan harkokin cikin gida ya ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar za ta kammala aiki na mai da dukkanin ayyukan nema da kuma samun fasfot na kasar daga hannun hukumar shige da fishe ta hanyar kwamfuta kadai a watan disamba mai zuwa jaridar premium time ta najeriya ta nakalto rauf arek besola ministan harkokin cikin gida yana faɗar haka wa kamfanin jilancin labaran najeriya wato nan a takaice a jiya asabar ne ministan ya kara da cewa mai da ayyukan nema da kuma samun fasfot na najeriya in ya zama ta kwamfuta kadai zai hana cin hanci da rashawa da suka yi katutu a hukumar shige da fice na kasar dangane da samun fasfot ministan ya kara da cewa wannan aikin na daga cikin muhimman ayyukan da gwamnatin shugaba buhari ta sa gaba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Ƙungiyar Hamas wacce take gwagwarmaya da makamai don kwatar 'yancin Falasɗinawa daga hannun Yahudawan Sahiyoniya ta ce ba za ta daina kai wa sojojin Yahudawan hare-hare ba sai har ta sami nasarar korarsu daga yankin yamma da kogin jordan tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto kakakin kungiyar abdullatif alkanus yana farar haka ya kuma kara da cewa matasa falasɗinawa a garuruwan jenin nablus alkhalil ramallah da kudus da kuma sauran wurare a yankin yamma da kogin jordan za su ci gaba da kai wa sojojin yahudawan hare-hare da makamai har sai sun hana su sauya birnin da kuma yankin yamma da kogin jordan zuwa yankuna masu kama da garuruwan yahudawa shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya halarci babban taron maulidin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka gudanar a babban masallacin umayyawa da ke birnin damascus babban birnin ƙasar ta syria kamfanin dillacin labaran sana na gwamnatin ƙasar ya bayyana cewa shugaban da wasu jami'an gwamnatin ƙasar da kuma manya-manyan malaman addini ne suka halarci bukukuwan na jiya asabar wanda ita ce wato sha biyu ga watan rabiul awwal na wannan shekara a mahangar malaman sunna a nan ƙasar iran da bisa ga mahangar malaman shi'a 17 ga watan rabiul awwal ne aka haifi manzon allah sallallahu alaihi wa a shekarar giwaye saboda haka ne marigayi imam khomeini kudisa sirru wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya sanya ranar sha biyu zuwa sha bakwai ga watan rabiul awal na kowace shekara ya zama makon haɗin kai a tsakanin musulmi a ƙoƙarinsa na haɗa kan al'ummar musulmi ko da don fuskantar maƙiyansu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla a gaida Tahir Amin da ya zuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadowar haka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka. tare da yin bita a kansu har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan shirin yau da allah dai zai dubi ne dangane da batun dage zaman shawarwari kan batun rikicin yankin tigray a kasar habasha kuma dalilan da suka haifar da wannan tsaiko wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da ma wasu batutuwan na daban gwargwadon da lokaci ya ba mu hali ta fatan masu za a biya sannan hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. bayanai daga kasar habasha dai na cewa yanzu haka tattaunawar da kungiyar tare afirka ta ɗauki nauyin jagoranta domin warware rikicin yankin tigray wadda aka shafe shekaru biyu ana yi ba za ta gudana kamar yadda aka tsara ba a ƙarshen wannan mako majiyar ta ƙara da cewa matsalolin kayan aiki ne su ne suka haddasa tsaikon da aka samu kuma ba amince da tsarin tattaunawar ba kuma ba a sanya wata sabon rana domin fara gudanar da zaman taron ba ƙungiyar tare afirka ta sanar da cewa za a gudanar da tattaunawar ne ƙarƙashin jagorancin manzanta na musamman tsohon shugaban taron najeriya olusegun obasanjo tare da dafawar tsohon shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasar afirka ta kudu mulambo nukuka a ranar laraba ne dai gwamnatin tarayyar habasha ta sanar da cewa ta amince da gayyatar da shugaban hukumar tarayyar afirka ya yi mata na halartar zaman taron tattaunawa a kasar afirka ta kudu hukumomin yankin na tigray su ma sun sanar cewa a shirye suke shiga wannan tattaunawa amma sun buƙaci ƙarin haske akan tsarin tattaunawar tare da dagewa akan halartar jami'an ƙasashen duniya a matsayin masu sanya ido hukumomin yankin na tigray sun kuma nemi tabbaci a kan tsaron lafiyarsu da kuma tafiye-tafiyensu yayin gudanar da wannan tattaunawa rikicin da ake gwabzawa a tsakanin dakarun yankin tigray da kuma gwamnatin tare habasha ya sake barkewa ne a ƙarshen watan agusta bayan dakatar da rikicin na wani lokaci tun daga watan maris wanda ya baiwa dubban motoci na ɗaukar kayayyaki makarar kayan agaji shiga yankin na tigray inda sama da mutane miliyan biyar suke bukatar agajin gaggawa yakin ya raba miliyan mutane da mahallansu a arewacin habasha kuma ana kyautar zaton cewa dubban mutane ne suka mutu tun bayan barkewar rikicin a watan nuwamban shekara ta 2022 majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙungiyar tarayyar afirka sun yi ta yin kiraye-kiraye da kuma matsin lamba akan dukkan bangarorin akan su koma teburin tattaunawa domin shawo kan matsalar ta hanyar fahimtar juna da kuma tabbatar da sabon tsari wanda zai share wa dukkanin bangoren hawaye wanda dukkanin bangoren da gwamnati da 'yan tawayen za su amince da shi gwamnatin kasar habasha karkashin jagorancin prime minister abiy ahmad ta sha zargin 'yan tawayen na yankin tigray da kokarin mame gwamnati da kuma yunkurin kafa wata kasa mai cin gashin kanta a cikin kasar habasha wanda ya ce hakan lamari ne da ba za su taɓa amincewa da shi ba baya ga kuma ya jima yana zargin wasu kasashen yammacin duniya da hannu kai tsaye wajen haifar da matsaloli na cikin gida a kasar ta habasha to daga kasar habasha bari mu leƙa makwabciyarta wato djibouti inda gwamnatin kasar ta sanar da kashe sojoji bakwai a wani hari wanda kungiyar 'yan tawaye ta kai a barikin soji na kasar yadda ake ci gaba da neman wasu sojoji shida waɗanda suka bata rahotanni dai sun tabbatar da cewa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar jibutan ta fitar ta ɗora alhakin kai harin ne akan 'yan tawaye wanda suka kaddamar da harin akan sansanin soji wanda yake yankin garibsiyan a arewacin ƙasar wadda ke gabashin nahiyar afirka duk da cewa dai sojojinmu sun kare kansu daga hare-haren sun kuma jajirce matuƙa amma wannan harin da ya yi sanadiyar mutuwar bakwai daga su hudu kuma sun samu raunuka yayin da kuma shida suka bata wanda ake neman su ruwa a jallo in ji sanarwar hakanan kuma sanarwar ta karar cewa wannan kungiya wadda ta kai wannan hari ta yi suna matuka wajen ayyuka na nuna kyama da ayyukan laifuka na cin zarafi da sace-sacen jama'a a sassa na kasar djibouti kamar yadda sanarwar ta ce jami'an tsaro suna yin yakacin kokarin su wajen zakuro maharan tare da gano waɗanda suka bata kungiyar front for the restoring unity and democracy da 'yan kabilar asfaru suka kafa sun shilanta ta waye ga gwamnatin kasar djibouti a shekara ta 1991 tare da yin la'akari da cewa suna kokarin kare muradun 'yan kabilar asfar ne kuma babbar kabila ce a kasar ta djibouti daga baya dai kungiyar ta watse duk wadda ta dai kungiyar tana da alaka ne da kawancen gwamnati wanda ke goyon bayan shugaba ismail umar amma har yanzu reshen ta na masu ɗauke da makamai na nan kuma yana ci gaba da gudanar da ayyukansa ƙungiyar front for the reunification and democracy ta yi allawa da harin wanda ta bayyana a matsayin na marasa hujja a cikin yanayin da ake ciki a ƙasar ta fuskokin siyasa a cikin wata sanarwa ta fitar ta ce a halin da ake ciki kai irin waɗannan hare-hare tabbas aiki ne na ta'addanci wanda yake nufin haifar da yanayi na yaƙi da rashin zaman lafiya a ƙasar jibuti kuma ta ne ƙungiyar ta nisan ta kanta da ɓangaren da yake ɗauke da makamai to sai kuma ƙasar chadi inda yanzu haka aka sanar da tsawaita wa'adin miƙa mulki ga hannun farar hula akalla nan da shekaru biyu masu zuwa wanda hakan ya zo ne a lokacin da aka kammala taron ƙasa a wannan asabar tare da baiwa muhammad idris debi itino damar ci gaba da rike mukamin shugabancin mulkin soji da kuma ba shi damar tsayawa takarar shugabancin kasa ɗarurran wakilai waɗanda suka halarci taron sasanta rikicin siyasa na ƙasar ta chadi wanda yan adawa da ƙungiyoyin farar hula da dama suka ƙaurace masa su ne suka goyi bayan shirin an ƙaddamar da wannan tattaunawa ta ƙasa ce a ranar 20 ga watan agusta watanni goma sha shida bayan da matashin shugaban janar muhammad idris debi itno mai shekaru 37 ya hau karagar shugabancin kasar wa shigarar rasuwar mahaifinsa idris debi itno wanda aka kashe shi a fagen daga a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 2021 da ta gabata ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana damuwa matuka game da matakin da ƙasar ta ɗauka na tsawaita wa'adin mika mulki ga hannun farar hula wanda zai baiwa shugaban mulkin soja na kasar damar tsayawa takarar shugabanci a nan gaba sai dai ya zuwa yanzu bangaren adawar kasar ta cadi ba su gabatar da wani martani dangane da matsayar da taron ya cimma ba a hukumance amma wasu daga cikinsu na bayyana rashin amincewarsu da buƙatar baiwa shugaban damar tsayawa takarar zaɓe bayan kammala wa'adin shekaru biyu a nan gaba to sai kuma duk batu wanda ya shafi kasashen ivory coast da mali wanda suke gabda da cimma matsaya domin kawo ƙarshen takaddamar da suke a tsakanin su gwamnatin abrikos dai ta bayyana cewa ana gab da kawo ƙarshen takon saƙa wanda yake tsakaninta da ƙasar mali a kan raguwar sojojinta 46 wanda ba mako take tsare da su kimanin watanni uku da suka gabata gwamnatin abrikos ta bayyana cewa ana gab da kawo ƙarshen takon saƙa da ke tsakaninta da ƙasar mali a kan raguwar sojojinta 46 waɗanda ba mako take tsare da su kimanin watanni uku da suka gabata a wannan juma'a shugaba alasan watara na kasar ivory coast ya nuna yiwuwar samun mafita akan takaddama da makuntan kasar mali akan sojojin 26 da suka ragu shugaba alasan watara ya faɗi haka ne a lokacin wata ganawa da ya yi da shugaba umaru seko na kasar gini bisau wanda yake jagorantar kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecos tun farko dai shugaban kasar ivory coast ya gana da shugaba Pauline Simbe na kasar Togo mai shiga tsakani akan wannan takaddama. Tun a ranar goma ga watan Yuli ne dai aka cafke sojojin kasar Ivory Coast a lokacin da suka isa filin suka tashin jiragen sama na birnin Bamako na kasar Mali inda Ivory Coast din ta ce suna cikin tawagar dakarun kiyaye sulhu da zaman lafiya ne na majalisar ɗinkin duniya amma gwamnatin kasar Mali karkashin kanar Asimi Goita ta ce sojojin haya ne abinda ya haifar da takun saƙa a tsakanin ƙasashen biyu to jama'a masu fare ganin cewa lokacin da muke da shi ya fara hararren mu dole anan ya kamata mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon amma kafin wannan lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma sai an haɗa ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gidan rediyon Iran da fatan kun tashi lafiya da kwanciyar hankali Ubangiji ya sa haka amin. Abin da wadan fari ke gaishe ku cikin wannan lokacin. Da farko ina miƙa gaisuwa ta kamar hakan ina gaida Hassan Sambarka shugaban wannan gidan rediyo ina maka fatan alkhairi. Sannan ina gaida Silin Siddi, ina gaida Siddi Gombe, duka da madadin su ina kowa da kowa fatan alkhairi. Malamai muna fatan alkhairi gare ku ku mu addu'a duka wannan tiriri da ake a cikin Najeriya nan Ubangiji ya wanzar da mu da zaman lafiya Allah ubangiji ya ba mu shugabanni masu tausayin talakawa gida da daji alfarman annabi da Qur'ani Allah ubangiji ya sa haka amin abin jami dan fari daga nan Gombe jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum gidan radio jamhuriyar musulunci mai albarka mai gama zumunci to alhamdulillah ni ne Musa Kalla daga Arlati jamhuriyar Nijar nake son in yi tsokaci in gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida yan garin Badaraka ina musu fatan alheri ina gaida yan nan unguwanmu nan akwai sani tayar akwai su tasu mai nama akwai su galho mai nama akwai su azu wanzam da alkasim agres da hashim a garin zandar da ahmadu biya maradi a garin maradi duk ina musu fatan alheri jagoran shirin hassan barka ina maka fatan alheri a gaida yan uwa da abokan arziki assalamu alaikum mai gaishe da ku shine musa buta daga jambore nijar a garin arlit assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana muhammadu lawal loya matsan kai jihar da magaram jamhuriyar nijar to alhamdulillahi ina yi wa al'ummar musulmin duk duniya barka da wannan rana kuma zan isar da sakon gaisuwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban wannan shiri malam hassan barka ina gaida mustapha ibrahim ina gaida mati birnin agadas ina gaida wato alhaji mamman zandar alhaji malam rahibu wanda yake a lagos ina gaida alhaji malam adudu a ɓaure mai fashe akwai babana isha mai aya rigal ɓaure akwai akara mukallahu malam laminu wanda yake a ɓaure mai fashe sannan kuma ina gaida kabiru musa tawa rediyo murya jamhuriyar musulunci dukkanin ma'aikatan ku ina gaida su da wanda suke wannan zauren gabaki ɗaya ina kowa da kowa fatan alkhairi muhammadu lawal ya matsayin kai ja da magaran jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio iran mai albarka kuna tare da mai sauraron kuma da kullum zema da ke nan agades jamhuriyar nijar muna gode da ake bamu dama muna gade yan uwa da amana arziki da farko zan gaida da shi shugaban wanga shiri wato hassan baraka muna mashi fata alheri shi da dukkanin ma'aikatan wannan radio kenan an gaida buka yi roga roga alhaji isu dila mai nama hamza yaro shi ma ina mashi fata alheri eh in gaida lawa alhaji abubuwalli shi ma ina gaida shi da alkasim shuti tahir ilyas bishawu da suke nan a agades duka ina mashi fata alheri alheri in gaida ma'abokin ruwan shiri wato kenan dudu amurka tashi illi ina mata fatan alheri da din nashi mami ina gaida su a nan gidan alayi tsoho na masu fatan alheri duka in gangara in gaida karo da riga dan fulanin warji in gaida isu madatte sanusi madatte lotoro miji soja ina masu fatan alheri da agwa mai faci shi ma ina gaida shi da dukkanin mai masu sauraro a halin yanzu yan cikin wannan gidan masu sauraron radio wannan mai albarka kenan Allah da zamanin ku VOH Benzema Agadez Niger fatan alheri zuwa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana isu mai gyaran salula ne a cikin tashar damagaran ina so a bani dama an gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mashirin shirin nan asan barka ina gaida asan alhaji umar ina gaida usain alhaji umar ina gaida mutari mai gyaran salula a tashar damagaran ina gaida yahaya mai gyaran salula a tashar damagaran ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da magaran ina kwana ina gaida malam hamus kulab da magaran ina kwana ina gaida Aliguruji kulab da magaran ina kwana daga karshe ina kara gaida asan barka ina yi maka fatan alheri a tashi lafiya mai magana isu baban sale a tashar da magaran. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare. inda a yau muke baku damar isar da ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum gidan rediyo both hausa sunana kwamar ibrahim lara gafta karamar hukumar ke kasama jihar jigawa tarayyar najeriya a halin yanzu ina birnin fatakwal to alhamdulillahi muna yi muku barka da wannan lokaci muna yi wa dukkanin yan uwa musulmi barka da shigowa wannan wata watan maulidin yayin halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam allah ya kara masa dukkanin baiwa to alhamdulillah da farko zan yi amfani da wannan dama da barkacin wannan wata alfarmar wannan wata domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da me ka sakon gaisuwa da dindina zuwa ga iyayen gidana kamar su hassan barka da shauran ma'aikatan wannan gidan rediyo na boh hausa muryar musulunci ina yi musu fatan alkhairi to kuma ina gaida oga aliya ya jafar unguru da oga elias yakubu digawa da oga umar baban ya sabon gida da oga ya haya danno azari akwai firistasi ibn abdullah azari akwai baban gaji mai tire da ringin da shauran dukkanin yan uwanmu yan gwagwarmaya ban manta da kowa da kowa ba ina yi musu fatan alkhairi mai magana kwamare ibrahim lara gabta karamar hukumar kirika sama jihar jiga ku tashi lafiya biyu ofis hausa assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta ira radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna faɗa albarkacin bakin mu dangance da ƙarshen mako muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu gaida ɗan uwa da amina arziki wannan gida mai albarka ina gaida kowa da kowa lamba ta ɗaya har zuwa ƙarshe wannan gidan radio mai albarka ma'aikatan su duka ina gaida su kuma ina musu barka da wannan wata mai albarka na haihuwar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina maɗaukakin mutanen duniya duka barka da wannan wata mai albarka allah ya ba mu zaman lafiya ƙasashen musulmi na duniya musamman ma ƙasashen mu na afirka zaman lafiya da kwanciyar hankali mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agadis a jamhuriyar jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio musulunci radio yara yau karshen bakwai kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da baka arziki. Na farko dai ina gaida shugaban abin tahiya hadda mai kwamfuta ina gaida Hassan Barka ina gaida Ibrahim Nazifi duk inda shike ina gaida Muhammad Dan Bare Bari duk inda shike ina gaida Iliya Hamid ina gaida Musa Malam Tanko Wadata ina gaida Tango Kanina Tayiba ina gaida Maliki Kanina Tayi ba ina gaida alhaji hamza dan na abiya so ina gaida rahamu dan na abiya so ina gaida mai daki na rahmatu nan dan zama ba da bayan haka dan duk wanda bai ji na suna ne ba ina ma kowa barka da ina gaida ina gaida kowa da kowa ina gaida iliya mai shayi da kanti duk inda shike haza wa salam radio tehran jamhuriyar musulunci muna karshen mako za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amina arziki baki daya da farko hassan barka ina gaida ka jagoro wannan shiri mai albarka ina gaida shi abokin nawa shito tayar agadas ba zan manta da lawa alhaji abbali agadas alkasim baba liman ahar agadas ina gaida shi eh, ba manta da banzema agadas fikari roga roga agadas alhaji dila mai nama shi ma ina gaida shi ba zan manta da umar sani radio sahara fm saudatu malam baba kofi star sahara fm ina gaida shi baki daya ba manta da shuta radio nomad fm akwai ikali imaniya royal radio alternative fm fm ba zan manta da aminatu suleiman radio ortn umar yalli oya radio ortn ina gaida shi eh, ba zan manta da abokin nawa eh, lawa alhaji abbali na kara shinshina mushi ba zan manta da eh, bunimamman buniya yakubu awashe ina gaida shi To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya Shirinmu na gaba shine shirin na na kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa take karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna samu, wanda marubuciya Bila Rabi Zango ta rubuta to kamar da ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. mutane da yawa ba sa taimako don Allah sun fi so sai sun ci moriyar ka sannan su baka idan sun tashi baka taimakon ma na mugunta za su baka sun fi so idan ya kare ka sake dawowa daga haka har su mai da ka karansu masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce da ka ba ma mutum abinci gara ka nuna masa hanyar gona haka kuma da ka ba ma mutum kuɗi gara ka saya masa littafi da abin rubutu ka nuna masa hanyar makaranta domin babu wani taimakon da za ka yi masa wanda ya wuce wannan saboda kuɗi suna karewa haka zalika ko ko bara mutum yayi ya samu abinci yana gama ci zai yi tunanin tafiya wani waje ya ƙara yin wata barar amma idan ka nuna masa yadda ake nema har abada ba zai kasance cikin mabarata ba Allah ka ji kan baba hakika ya so na bi irin hanyar da ya dora ni sai na bi son zuciyata daga ƙarshe gashi inda ya kai ni wallahi bala ya kamata matasa mu ma kanmu faɗa mu daina jiran sai gwamnati ta ba mu aiki mu tashi mu nema da karfin da Allah ya ba mu domin masu gwamnati su ne suke amfani da mu suna lalata rayuwar mu domin tasu ta kyau tun farko mu ne muka kaskantar da kanmu shi yasa kowa yake taka mu yanda yake so matasa daraja gare su domin su ne al'umma amma yanzu matasa da yawa su ne suke rusa al'umma duk wani abu mara kyau a wajen matasa za a fara ganin sa idan fada ne a wajen kwallo matasa ne lalata yara mutane matasa ne dabar siyasa matasa ne zaman banza matasa ne yanzu kalli abin da ake nunawa a gidan tv na mutuwar wani matashi na bayero university a facebook shine ake watsawa duk inda ka je maganarsa ake yi ina kwance aka zo har gida aka bani labari ina buɗe wayata na gani da idona wallahi bala na tsorata da duniyar nan fata na Allah ya bani lafiya domin na canza rayuwata jinjina kai bala da sauran waɗanda suke wajen suka yi iro ya ce maganar ka gaskiya ce aminu ni ma tun daga abin da ya faru da kai na ce na bar aikata duk wani abu da nake yi Allah ya yafe mana wanda muka yi a baya bala ya ce amin ma daga yau insha Allah zan koma kasuwa kuma zan yi kokarin daina shaye-shaye duk da zan sha wahala saboda na mai da sigari tamkar ruwan sha na amma zan yi kokarin dainawa daga yau na daina shan duk wasu kayan maye kuma a hankali zan rage shan sigari har na bar ta gaba daya murmushi aminu ya ce babu abin da mutum ba zai iya barinsa ba domin komai kaga mutum yana yi shine ya sa kansa musamman abin da ba addini Allah bane ya shar'antar saboda haka kamar yadda na sa ma raina insha Allah babu ni babu kayan maye ko da zan cutu saboda daina shan su da zan yi ba zan kara koma masu ba bala ya ce allah ya sa kuma ya ba mu ikon shiriwa kamar yadda muka yi niyya gaba su suka ce amin wallahi mami na gaji da zaman gidan nan bana bacci mai daɗi wajen da muke kwana kansa abin tausayi ne don allah mami ku fidda ni daga gidan nan hannu mami ta sa ta jawo abdallah cikin kuka ta ce kai haƙuri abdallah sauran kaɗan ka kammala zaman ka ka fito daga gidan mu kanmu ba ma jin daɗin zaman gidan nan da kake saboda babu kai kowa ya damu kai namiji ne zaka iya shanya duk wata wahala wata rana komai zai wuce abdullahi ya ce mami ban da abba na san shi kan baya damuwa da rashi na gashi har yanzu bai zo inda nake ba mami ta ce kada ka faɗi haka shi ma ya damu sosai kawai baya so ya zo ka gane ya damu da kai ne duk da ya ji haushin abin da kai amma yana matukar damuwa da rashin ka ya ce ba zai taba zuwa ba har sai ka fito sannan kada ka damu abban yana son ka abdulhakim cikin kuka ya ce ka yi haƙuri yaya wallahi kullum sai abba ya yi maganar ka ni na san ba zai iya haƙura har kafto ba wata rana zai zo murmushi abdullahi yana share hawaye ya ce shi shikenan abdullah zan haƙura amma wallahi ko makiyana bana fatan ya fatan ya zo wajen nan autar mami ya na jikin shiru runguma mami amal ta yi tana kuka hannunta ya kamo yana faɗin ya isa haka zan dawo mu koma kamar da kin ji kuma ba zan ƙara dukan ki ba idan kika taɓa mani kayan kwallo na ina son ma da kun koma ki je ɗaki na ki cire komai hada takalman kwallo duka ba na so ki wurgar da su waje masu so su ɗauka dariya suka sa gaba ɗaya amal ta ce ni kan bazan zan taba maka ba abdullahi ya ce allah da gaske na ke yi ba na so na dawo na iske komai da ya shafi kwallo a ɗaki na idan kuma na zo na iske baki cire ba ɗakin abdullahi zan sauka sai dai shi ya koma nawa murmushi shi mami ta yi tana faɗin da mun koma da kaina zan gyara maka ɗakin tun da ka ce ba ka so mai gadin wajen ne ya zo yana faɗin hajiya lokacin ku ya cika ƙarin rungume ta abdullahi ya sa kuka su amal ma rike sa suka yi suna kuka ƙarfin hali mami ta ta cire sa hawaye suna zuba a idanta ta ce kai haƙuri za mu dawo amma idan kana irin wannan kukan zaka hana mu zuwa abdullahi ya ce na yi shiru mami don allah kada ku daina zuwa mami ta ce shikenan wuce ka tafi kada su doke ka ga wannan kuɗin ne ka sayi wani abin godiya ya masu ya juya yana kuka sam ya kasa juya ya kara kallon su sai da ya ga sun ɓace warsa sannan suka shiga mota gaba daya suna kuka to jama'a duka duka muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya To ga da Dr. Alkadir Mubarak ya shigo domin gabatar da shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci idan masu sauraro na tare da mu har yanzu tambayar nan ce dai da wani bawan allah ya yi dangane da cewa wai 'yan shi'a suna da wani alkur'ani daban saɓanin alkur'ani da ke hannun sauran musulmai to mun yi ƙoƙari muka nuna abin ba haka yake ba muka kawo dalilai daban-daban da suke nuna cewa ba haka ba ne to a shirin da ya gabata mun yi kokarin mun kawo bayani dangane da wata matsala ta cewa ai maganan da ake na taharifin qur'ani ne duk da cewa mun kore duk wannan cewa wai akwai wani Al'Qur'ani yana nan a boye wai imam mahadi ne daga ƙarshe zai fito da shi da sauransu mun kawo dalilai daga malamai daban-daban da suke nuna cewa wannan magana soki burutsu ce mara tushe wanda ake nasabta a 'yan shi'a ba gaskiya ba ce ka je duk inda za ka je a garuruwan shi a duniyan nan ba za ka tadda wani alkur'ani ba sai dai wannan alkur'anin da yake gidanka kai kanka in kuma ka buɗe shi ka duba duk abin da yake daga nasi har zuwa bakara ko kuma daga bakara zuwa nasi gaba ɗaya abin da za ka gani a ƙur'anin da ke gidanka ko masallacin garinku ko a ina kake a duniya in ka je garuruwan shi'a da gidajen 'yan shi'a shi za ka gani saboda haka duk wasu maganganu na makiya da ake kawowa to wannan wani abu ne wanda ake da wasu tunani a kai domin kurin a bakanta masu a ainihin al'amura nasu na kasancewansu mazahaba mai zaman kanta wani abu na ƙoƙarin sanya wa shi'a irin waɗannan maganganu na cewa suna da wani alkur'ani daban mafi girma wannan tuhumar ma an fi ta ne ga 'yan shi'an imamiyya to wannan tuhumar ta fi yin zama mai girman gaske ta fi ƙarfi daga farko-farkon musulunci musamman a za ka iya ɗaukan ka ce irin karnoni na farko-farkon nan na addinin musulunci watakila ka ce karni na farko da na biyu har zuwa karni na uku ma a wayannan lokutan aka fi kawo wayannan maganganu sannan waɗannan abubuwa ɗin duk abubuwa ne waɗanda ake mai da shi ake kuma shiga da su cikin al'amura na siyasa saboda haka sai abin da ake ta magana shine cewa masu waɗanda suka yi tadwinin ƙur'ani musamman a wannan lokaci da aka umarce su misali aka ɗauko shi halifa na biyu na ɗaya abubakar bin abi hafa halifa na biyu umar dan khattabi da halifa na uku musamman usman bin affan an ma fi karfafa magana akan cewa lokacin usman bin affan duk wannan tadwinin qur'anin da aka yi wai an yi shi ne da wata manufa ta siyasa saboda haka kenan sai aka dinga cewa 'yan shi'a ne suka kawo maganar suke nuna cewa duk wannan abin da usman ya yi tattara wannan alkur'ani a lokacinsa tauhidul masahif duk wani abu ne na siyasa wannan kuma ya sa aka kawo wannan abu da ake ci masa yau tahrifin Qur'an wato an cire wasu bangarori daga cikin alkur'ani din musamman wasu gurare da suke magana akan ahlul baiti musamman akan ali bin abi talibin da imamai na ahlul baiti su waɗannan su usman a lokacin da aka yi tadawinin qur'ani wai an ciccire waɗansu bangare na qur'ani saboda haka wannan qur'ani da ke hannun mutane ba shine asalin wanda Allah ta'ala ya saukarwa da jama'a ba musamman wannan matsalan wai ta fi yawa a lokacin shi Usman bin Affan to kaga waɗannan maganganu su ne aka fi magana a kansu ake tuhuman ainihin 'yan shi'a da cewa lallai su 'yan shi'a a gurinsu wannan ƙur'anin ba shi ne ƙur'ani na haƙiƙa ba ba shi ne gaskiya ba kuma ba wai haka ne ba ba a wancan lokutan an fi riko da wasu hadisai kamar misali za a ga wasu hadisai da suka zo a cikin littattafan tafsiri na shi'a ɗin. waɗannan hadisai duk suna manganu ne akan wasu abubuwa da suka shafi irin wannan cewa an cire waɗansu ɓangarori na alkur'ani wanda aka saukowa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ake nuna cewa 'yan shi'a suke ta wannan maganganu aka kuma kawo hadisai ma da suke magana akan haka ɗin a cikin littattafai na tafsiri na shi'a to waɗansu daga irin waɗannan hadisan da aka kawo akwai hadisin da aka dinga nasabta shi ga imam hassan al-askari ana cewa shi ya yi wannan magana cewa a ciki ya yi maganganu dangane da nuna cewa wai waɗansu sahabbai sun yi nuna son rai a cikin al'amura na haƙiƙa ɗin shi littafin Allah subhanahu ta'ala saboda haka son ran nan nasu da suka nuna shine ya sawo sai suka ciccire wasu ɓangarori na alkur'ani wai wannan hadisin wai an nakalto shi daga imam hassan al-askari kamar inda su masu tuhuma din suke faɗa kuma na gaya wa'annan hadisan fa in kuka duba waɗansu littattafan shi a din fa ba yau ba za ku gani ba za ku ga shigen wa'annan hadisan duk akwai su a ciki din to wani abu wanda yake eh, mai muhimmanci shine cewa akwai wani hadisi shi ma da aka samo shi a cikin wani littafi wanda ake kiransa da kitabul kira'a wannan wani abu ne da yake nuna cewa ko kuma wasu ma suna kiransa kitabu tanzil wata harif ana kiransa da wannan sunan cewa shi wannan littafi din wanda wani ne ahmad bin muhammad asairafi na bafi irin kacika. za ka iya cewa ya rayu ne a cikin karshen karni na uku ma a wannan lokaci to sai yake nasabta magana a kansa akan cewa shi ma ya yi wani ruwaya a cikin littafin nasa kuma wannan shigen hadisin shi ma ya rawaito shi dangane da cewa wai irin waɗannan abubuwa na taharib ɗin da aka yi to lallai shi kansa manzon Allah wai sallallahu alaihi wa sallam bai fahimci abin da aka yi ɗin ba har bayan sai da ya bar duniya ma ya bar shi akan shi ƙur'anin cikakke ne amma wai an jinkirta shi an yi taharifin alƙur'ani din amma wai bai san an yi ba wai a cikin irin maganganun da suke faɗa duk waɗannan an kawo waɗannan maganganu a cikin littattafai kamar yadda nake hatta gaya mana waɗansu daga cikin littattafan kamar yadda kuma a cikin wani littafi shi ma na tafsirin ƙur'ani na ayyashi shi ma za ka ga cewa ana magana akan cewa lallai wai an yi wasu abubuwa na shigen wannan abun sai dai kurin waɗannan magana shi ayyashi sai ya kawo a cikin tafsirinsa cewa ai ubangiji subhanahu ta'ala. bayan an kawo duk magana sai kuma shi kansa ya kawo cewa ubangiji subhanahu ta'ala alkawari ya yi akan babu wani wanda ya isa ya yi ƙari ko kuma ya yi rage a cikin littafinsa shi subhanahu ta'ala. babu wani mutum kowaye shi da ya isa yi wannan to kaga shi ya kore cewa akan wannan babu wani abu wanda ya yi shigen wannan na cewa wai an yi ƙari ko an yi ragi a cikin alkur'ani to akwai maganganu da suka kakkawo akan wa'annan maganganu wanda fi sabilillahi waɗannan maganganu ya kamata ne a tsaya a yi bincike wani abu wanda yake tabbatacce shine irin waɗannan sun zo da yawa waɗanda za ka iya cewa littattafai ne wani abin in ka duba za ka ce kai ashe abin da ake faɗa a kan shi a gaskiya ne sai ka ce to ga ma littafi kaza ai irin wannan ne ma za ga makiyan suke ta kafa hujjoji da su sai su ga irin waɗannan rubutun a cikin littattafan shi'a in kuma aka zo aka yi wani maganganu aka ce a wajen 'yan shi'a babu wani littafi wanda aka yi ɗauke shi a matsayin sahihi duk wani hadisi ma da ke cikin irin waɗannan babu wani littafi na hadisi da 'yan shi'a suka taɓa ɗauka suka ce wannan littafin sahihi ne gaba ɗaya to sai ka ji wai munkirun din bai wadanda suka ɗaukiyayya da gaba suka ɗora 'yan shi'a da imaman shi'a sai ka ji in ka ji dan shi'a yau yan nan maganar to yana so ne ya kauce akan wannan hadisan da suke littattafansu to in babu su ciccire su mana me yasa ba su ciccire su ba inda gaske ne cewa ba su yarda da su ba to amma abin da yake tafiya shine cewa duk abu wanda aka ruwaito aka kuma dawwana shi aka kuma rubuta shi a littafi yana nuna cewa wannan abin lallai sahihi ne ko kuma a'a wani abu ne dai da aka ruwaito shi a matsayinsa na cewa an ruwaito wani abu ne na ilimi yana ciki amma imani da shi da aiki da shi akwai mi'iyari akwai ma'auni akwai mizani to abin da 'yan shi'a suke kenan abin da malaman shi'a suke kenan duk abin da ya zo na hadisi wannan magana ce ta imam sadiq alaihi salam yake cewa duk abin da aka gaya muku ma sami'tumuhu wa annahu minna faqayisuhu bil qur'an duk abin da kuka ji aka gaya muku cewa wai daga gare mu ne mu a immatu albeti ko daga manzo ne sallallahu alaihi wa sallama sai ki cewa to ku kwatanta shi da alƙur'ani ku ɗora shi akan mizani mizanin ku shine alkur'ani ice ma wa alquran ma wafaqa fa huwa minna ahlul bait duk abin da ya daidai da alkur'ani to daga gare mu ne mu ahlul bait wa ma khalafa alquran duk abin da ya saba alkur'ani yake cewa fadribu bihi ardal jidar ku yi jifa da shi a jikin bango ya ruguje ba daga gare mu bane to saboda haka duk wani guri duk wani abu da ya zo ya saba da abin da alkur'ani Allah ta'ala ya alkawari inna na hannu na zalna zikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka sauka da alkur'ani in ji Allah ta'ala kuma mu ne za mu kare shi daga dukkan wani ƙari ko ragi to ashe duk wani hadisi da ya zo a littafin shi a duk wanda ya rawaito wannan hadisin ko waye to wannan hadisin ba gaskiya bane ko da ko an gaya maka an ce imami kaza ya ce ko imam hasan al-askari ne ya faɗa ko kuma imam sadiq ne ya faɗa ko waye to su imaman sun ce matukan abu an ce su suka faɗa to mu kwatanta shi da alkur'ani in ya saba alkur'ani to ba su suka faɗa ba mu yi jifa da shi to saboda haka ikwanuna muna da mizani muna da ma'auni ba wai haka kurin ake zaune da ka ba saboda haka ko da yake dai ana nuna mun cewa lokaci yayi za mu tsihana amma za mu dora akan wannan magana din Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to da wannan ne kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kuma sauran dagigoki ga takaitattun labarai a yau lahadi ce aka buɗe taron haɗin kan al'ummar musulmi karo na 36 a nan birnin tehran inda ake sa taron zai tattauna batutuwa da dama daga ciki hadda hanyoyin samun haɗin kai tsakanin musulmi da kuma toshe duk wata hanyar rarraba a tsakanin su kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto hamid shahriyari shugaban hukumar kusato da masabobin al'ummar musulmi a nan birnin tehran yana faɗin haka a jawabin bude taron haɗin kan al'ummar musulmi karo na 36 da ya yi yana cewa manya-manyan ƙasashen duniya suna baƙin ciki da fushi saboda wa'annan taruka na haɗin kan da ake gudanarwa a nan ƙasar iran shahariyari ya kara da cewa manya-manyan ƙasashen duniya wa'anda a baya su ne suka rarraba kasashen musulmi a tsakaninsu ba sa son ganin al'ummar musulmi sun sake haɗa kai don haɗin kan al'ummar musulmi zai sake maida musu matsayinsu na jagoranci al'ummar duniya da kuma masu kawo ci gaba a cikinta taron da aka fara a yau tara ga watan satumba da zai ci gaba har zuwa ranar sha hudu ga watan inda ake sa ran manya-manyan malamai masabobin musulunci za su gabatar da jawabai masu muhimmanci kan haɗin kan al'ummar musulmi a taron a daidai lokacin da matsalolin makamashi suke ƙara zurfi a ƙasashen turai dubban masu zanga-zanga a birnin paris babban birnin ƙasar faransa sun buƙaci ƙasar ta fice daga ƙungiyar tsaro ta nato tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto masu zanga-zangan suna kukan tsadar rayuwa da kuma kira ga shugaba emmanuel macron ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar. don gwamnatinsa ta gaza sun bayan fara yaƙi a ƙasar ukraine a cikin watan fabrairun da ya gabata ƙasashen turai ƙarƙashin jagorancin amurka suka ɗora a ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki masu tsanani wanda ya sa ita kuma ta mai da martani da katse iskar gas zuwa wa'annan ƙasashe. har ila yau kasashen sun taimaka wa ƙasar ukraine da makamai na biliyoyin dala amurka sannan miliyoyin 'yan ƙasar ukraine suka zama 'yan gudun hijira a kasashen na turai karancin makamashi dai ya haddasa rufewar kamfanoni da dama saboda tsadar farashin makamashi da kuma karancinsa a kasashen na turai a najeriya kuma minista harkokin cikin gida ya ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar za ta kammala aiki na mai da dukkanin ayyukan nema da kuma samun fasfot na kasar daga hannun hukumar shige da fishe ta hanyar kwamfuta kaɗai a watan disamba mai zuwa jaridar premium time ta najeriya ta nakalto rauf arek besola ministan harkokin cikin gida yana faɗar haka wa kamfanin jilancin labaran najeriya wato nan a takaice a jiya asabar ne ministan ya kara da cewa mai da ayyukan nema da kuma samun fasfot na najeriya in ya zama ta kwamfuta kadai zai hana cin hanci da rashawa da suka yi katutu a hukumar shige da fice na kasar dangane da samun fasfot ministan ya kara da cewa wannan aikin na daga cikin muhimman ayyukan da gwamnatin shugaba buhari ta sa gaba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ƙungiyar hamas wacce take gogolma da makamai don kwatar 'yancin falastinawa daga hannun yahudawan sahiyoniya ta ce ba za ta daina kai wa sojojin yahudawan hare-hare ba sai har ta sami nasarar korarsu daga yankin yamma da kogin jordan tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto kakakin ƙungiyar abdullatif alkanus yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa matasa Falasɗinawa a garuruwan jenin nablus alkhalil ramallah da kudus da kuma sauran wurare a yankin yamma da kogin jordan za su ci gaba da kai wa sojojin yahudawan hare-hare da makamai har sai sun hana su sauya birnin da kuma yankin yamma da kogin jordan zuwa yankuna masu kama da garuruwan yahudawa shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya halarci babban taron maulidin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka gudanar a babban masallacin umayyawa da ke birnin damascus babban birnin ƙasar ta syria kamfanin dillacin labaran sana na gwamnatin ƙasar ya bayyana cewa shugaban da wasu jami'an gwamnatin kasar da kuma manya-manyan malaman addini ne suka halarci bukukuwan na jiya asabar wanda ita ce wato 12 ga watan rabiul awwal na wannan shekara a mahangar malaman sunna a nan ƙasar iran da bisa ga mahangar malaman shi'a 17 ga watan rabiul awwal ne aka haifi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a shekarar giwaye saboda haka ne marigayi imam khomeini kudisa sirru wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya sanya ranar sha biyu zuwa sha bakwai ga watan rabiul awwal na kowace shekara ya zama makon haɗin kai a tsakanin musulmi a ƙoƙarinsa na haɗa kan al'ummar musulmi ko da don fuskantar maƙiyansu Tuma saurare duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin na rarar mata. madadin Tahir Amin da ya kanta labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.